بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما كان هو مساء البركة هنا شيني مدرس النبي أنا لتافي مع البركة ذاكرا سلا الأدب المفرد a wancan satin da ya gabata manyan takaitaccen bayani akan al'imamul bukhari ko takaitaccen bayani ɗari bisa ɗari mako takaitaccen takaitaccen takaitaccen bayani irin su imamul bukhari suna ke cewa ala anil madihi hatta la yuzanu bihi ka annama almadihu an miqdarihi yad'u eh, ya wuce a tsaye ana ta wani yabo saboda yaban ba wani kara masa kyau zai ba irin su yaban ma aka fiye kokarin a bayyana sai kamar rage musu kima ake sannan a takaice na fara faɗan me adabul mufrad wa sai ya tuna mana mene ma adabul mufrad me ake nufi da al adabul mufrad sunan littafin da zamu hmm? ladabi ladabi me mufrad din ba ha aha arabi ke bantace kamar ya ke bantace ba wani littafi kamar su wana mara ra'ayinka ne aha anan muka yi bayani fa yawwa faddal ɗaya ɗaya kulla dubba ko bibi bibi uku uku ba barakallahu fikum mun fada wancan satin cewa al-Imam al-Bukhari a cikin al Bukhari akwai kutub kitabul iman kitabul qadr kitabul tafsir kitab manaqib as-sahaba ko duk wannan kutub akwai kitabul adab a cikin al Bukhari an gane kaga wancan kitabul adab a tare sauran da tafai yake ko yana cikin tawaga cikin kwamba to a kitabul adab imam al-bukhari ya kawo babi ɗaya na cikin sahih al-bukhari babi 128 hadisi 256 a kitabul adab na cikin sayuwar bukhari to amma sai ga mahimmancin ladabi me ladabi a ce yadda ya kamata ka amalanci Allah subhanahu wa ta'ala ladabi tsakanin bawa da ubangidinsa ladabi tsakanin bawa da mahaifiyarsa ko mahaifinsa tsakaninka da kai da ɗanka tsakaninka da matarka tsakaninka da abokin kasuwancinka ladubban da kake bukata an zaka shiga banɗaki zaka fito ladubban da kake bukata gurin ci gurin sha gurin zama duk wannan ladubba suna da yawa a ce an dan figa musu na baka dan yayi kaɗan shi a ganin imam bukhari to sai ya ware wanda littafin su da guda ya kira shi ma al'adab to an ce wannan adab wancan adab wanne yake nufi a al-mufrad wanda aka waro aka yi masa cin gashin kansa yake an gane yanzu an gane ma'ana al'adabul mufrad wato mai cin gashin kansa a cikin wannan littafi namu mai albarka imam bukari ya yi babi daidai har guda 644 hadisi daidai ya faɗa hadisi ya kawo mana hadisi a wannan littafin za mu karanta insha Allah hadisi 1322 malamai kuma sun yi kamar yadda ka san malamai ba sa zama haka kullum aiki suke sun yi aikace-aikace da yawa a kan littafin daga cikin aikin da aka yi akwai ashek fu'adu abdulbaki rahmatullahi alai ya ɗauki kamar yadda ya saba yawan littafin suna irin wannan hidimar da yawa yanzu kana so ka rifarin akan wani littafin suna sai ka ce hadisi na kaza lamba ta kaza to na lambar waye kokarin yin wannan kididdigar mafi yawancin duk sheikh fu'adu abdulbaki ne Allah ya gafarta masa to yayi nan barin din abuwaf din kuma yayi nan barin din su hadisan sannan yayi wasu ta'liqat daidai gwargwado sana akwai akwai fadlullahi aljilani ya yawa littafin sharhi ya kokari ya tattara ya sharhi kuma ya bibi ah, sanadin da matan ana kiransa fadlullah sai kira littafin sa fadlullah samad fi sharhi al-adab al-mufrad duk wannan bawan Allah sun yi wani kokarin Allah saka musu akhiri sai a Sheikh Nasiruddin Albani babban malami sananne wanda baya bukatar ta'arifi shi ma yayi sahih wa da'if arabil mufrad kamar yadda ya saba eh, ya ware wannan littafin arabil mufrad sabanin sahihul bukhari dama wancan sahih aka ce ko al-jami'ul musnad sahih من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره wa وأيامه amma wannan da ya tashi al'adabul mufrad bai kaita da sahihai kawai ba amma da ya kawo ma sanadi malaman hadisi suna cewa man asnadaka faqad hammalak duk da ya kawo maka sanadi a wancan lokacin aka ce maka wani ya rawaito daga wani daga wani daga wani to a su a gurin su da yake sun tumbatsa ba sa bukatar su ce maka hadisi ne sahihi ko da'ifi a ganin ka ai tunda an ce ma wani da wani da wani kamar kai ne ungoku ka san mutanen kirki ka san mutanen haka haka ka san masu gaskiya sosai kuma ka san wanda suke da rangwancin gaskiyar to da an ce an faɗi magana ka fara mamaki kana cewa waye da an ce maka wani zai ce ah ke wani murmushi wani ai ra'ibi ne ajiye shi a gefe ko haka ba baka bukata ce maka wannan ƙarya ce tunda an faɗa maka waye to irin wannan ne haka su suke wa malaman hadisi to daga baya ne aka zo tunda wanda ba san su ba sosai sai an samu malamin da zai zo ta ce ma ya sama rariya ce ma wani wannan shine wani saboda haka hadisin kun jaza kaza an gane a takaice mu shiga babun albabul awwal dan kan mu doguwar shimfida kamar yadda na faɗa insha Allah za mu ringa tafiya da sauri sanadi wato daga wani zuwa wani ba za mu ringa dogon bayani akai ba saboda mu samu dama yin bayani akan ladubban da suke ciki al-bukhari ce babu qawlihi ta'ala babin da yake magana a kafa da Allah subhanahu wa ta'ala wa wasaina al-insana biwalidayhi husna an yi wa ɗan adam wasiya umarni mai ƙarfi game da iyayensa kyautatawa kawai mai littafin ya yi ta haƙiƙi amma nan za mu ɗanci gyaransa kaɗan ya kamata ya namba ya sa wannan aya a wace sura take kuma aya ta wace ko ya yi muku to da sanda za ka yi ta haƙiƙi yana da mai muhimmanci ba hari sai kawai ake fitarwa ba ana fitar da aya ya yi a wasu ko a'a mai wanda ya bugun ne da ko ba wanda ya wannan takikin da yake hannun mu an gane to kaga wannan yayi abin da ya dace haka ya kamata wannan aya tana cikin suratul ankabut ta cikin suratul ankabut aya ta 8 haka ya sa muku suratul ankabut aya ta 8 akwai makamanciyarta a suratul qumar ووصينا الإنسان بوالديه حملة أمه وهنا على وهن أقول ما كمان شئت أشكين سورة الأحقاف wa wasan al-insana biwalidayhi ihsana kaga ta tsakiya ba a ce husna ba a ce ihsana ba an gane to imamul bukhari kaga daga faɗa maka wannan ayar nufinsa su malamai mana addinin musulunci mafi yawancinsu ba a fara neman ilimi sai an hada qur'ani wato play group da primary da nazarin da zakai na karatun addini shine ka fara da qur'ani kyankyan yanzu irin wannan zaman da muka inda wancan lokacin ne ya kalli kamar matashi haka mai karamin shekaru sa ce ka da ci qur'ani ko ce a to nan ba gurin ka bane tashi tukuna ka fara zuwa karatu qur'ani haka ake fara da shi wani lokacin man kace ka da ce sai an ma tambayoyi to shikenan yusi kuma Allah ga samu da yawa wannan malaman hadisi haka suke saboda irin wannan kawai za ga an janyo maka hadisi ko kuma sai a ce maka al'aya a fara ma aya a nan gutsura maka dan sai a ce maka al'aya wai saboda ka a jama'a lokaci da yawa ka riga ka da ce ai ta ma ba daya za a samu ciwon kai to wannan isharar imam bukhari dukkan ayoyin da suka zo a akan maganar kyautatawa iyaye na qur'ani da ya kawo wannan kitin wa wasailal insani bi walidayhi husna to ya makwatance duk sauran sai ka hararo su kuma in sai kuma ya shiga bare kama hadisi shikenan ya gama wannan to yanzu a gurguje bar mu hararo ayoyin akwai suratul baqara wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa allah wabil. bil Allah ya ce lokacin da muka karɓi alkawari da yarjejeniya daga banu Isra'il cewa ka abauta kowa sai Allah sannan kuma matsayi na biyu bayan haƙƙin Allah haƙƙi mai biye masa shine haƙƙin iyaye tsakaninka da iyaye ihsanan kyautatawa kawai babu takon saka zaka taho ka zo suratul nisa wa abdullah wa bil walidaini ihsanan wa bil qurba wal yatama zuwa ƙarshe ka bautawa Allah ka shirka da shi ko dai sannan kuma iyaye أكيوتها مصر هكذا كتبيه آية كذو سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به وبالوالدين إحسان أيها أيوة، يديوا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمن يوم يقوم الحساب كذو سورة مريم وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عسي علينا يفهم باين آه، النبي زكريا يتشي وبرا بوالديه من قرتاني أقولين إياه ينسى mai biyayya ne abin a yaba ne abin a ambaci kacin alkur'ani ne saboda mai ayyabe ka da wannan sifar ita wale mai kun jabbar na asiyar bai zama jabberi ba mai yawan samu sannan ya zo kan annabi isa alayhi salam shi annabi isa aka haka yato yana faɗa cewa barran bi walidati walam yaj'alni jabbarin shaƙiya Allah ya sani mai biyayya ga ta kuma bai sa na zama jabbari shaƙiya ba annabi ibrahim Allah ya kawo isarsa da mahaifinsa da inda aka ta fafatawa eh ce wahajurni maliyan sai ta salamun alaik a tattauna cikin limana yana da yoshi mahaifin annabi ibrahim mushriki ne kamar da qur'ani ya faɗa wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha in inni araka wa qamaka fi dhalalin min zuwa karshe to da haka dai in suka zo wadhkur fi kitabi ibrahim na innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la wala ya la yughni 'anka shay'a يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا كانوا قوم مشركين mai bautar alloli da yawa amma yana ya abati ya abati ya abati honorable mai girma duk yake gajera masa duk da kasancewarsa yana ta da murya yana kasa ƙasa uban yana daga murya a ragibin an tana na alihati ya ibrahim kai in zalurin namu magana ka kyamata kai ibrahim la illam tantahi in baka bari ba la arjumannaka wala jefe kaza kuma hajirni mariya ka fita gaban man gida irin koran da ake ko ka shi mun tsawon lokaci me zai ce to zaura ta rabi naka mana sai me a ji a sa'a salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi shi amincin Allah ya tabbata a gare ka zan je in ta roƙa maka Allah ya gafarta mu innahu kana bi hafiya saboda Allah yana haba haba da to haka dai zaka yi ta na kuma kissa su kutum da guda kissa annabi Ibrahim dan sa annabi Isma'il ko ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara annabi Ibrahim ya barki an ce yanka dan sa ya samu dan ya ce kai yaro mafarkin annabawa gaskiya ne ko wannan faɗa mafarkin annabawa gaskiya ne shi yasa farkon abin da aka fara wa annabi Muhammad shi ma sallallahu alaihi wasallam na wahayi kamar da sayyidina Aisha take faɗa shine wahayi الرؤيا الصادقة أو manam fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla مثل as-subh kuma za Allah ya mafarki sai ga wani mafarkin ya zo kamar yadda alfajir ke kullowa gari ga duhu ya kauce haske ya zo haka yake ganin mafarki ɗari bisa ɗari yadda ya ta haka mafarkin annabawa gaskiya ne ga annabi yusuf yi mafarki shekara da shekaru ya faɗa mahaifinsa inni ra'aytu fil manam inni ara fil manami menene inni ahada ashara kawkaban wa shams id qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shams wal qamara ra'aytuhum mulisa jirin eh, a lokacin annabi sai ya ga mahaifinsa ya ga ahada ashara kawkaban wa shams wal qamara ra'aytuhum li sajidin bayan shekara da shekaru wa rafa'a abawahi 'ala al wa kharru lahu wa qala ya abati hadha ta'awili ru'yaya ko ba dai ko ba jima mafarkin annaba yanda sai gan shaka ke faruwa to da yace ga mun a mafarki an ce yanka sai ya faɗa wa dan inni ara fil manami anni adhuhu fanzur ma za tara ya kake gani sai ce qala ya abati fa'al ma tumar je ka aikata abin da kan wace karshe an ce ka yanka yanka kawai satajiduni insha allahu min as-sabirin zaka sami ni a cikin masu hakuri dan yake ga mahaifinsa to da haka dai qur'ani yana hakuri kuma ayoyi da yawa yanda iyaye yanda yara ya kamata su ringa mu'amalanta iyayensu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu zamu karanta wannan insha Allah bayan mun gama da ayar mu ta farko to wannan ayar da muke tare da ita wa sunan insana bi walidayhi husna asali in ka je littafin tafsiri za ga littafin harifi za ga ta sauka ne akan sa'ad ibn abi waqas wa sa'ad ibn abi waqas sa'ad ibn abi waqas ɗaya daga cikin asharatul mubashiruna bil janna a cikin hadisin sa'id ibn zaid manzo Allah sallallahu alaihi cewa abubakar fil janna wa umar fil janna wa ali wa uthman wa zubair wa talha وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر jarrah wa وسعد ibn abi وقاص في الجنة sa'ir بن زيد ne yake faɗa ya ce asharatun fil janna sai kuma ya lissafa tare sai ya shiru sai suka ce mun haɗa ka da Allah ya abul a'war waye na goma ne sai ya murmushe shi to abul a'war fil janna Allah ka samu dace kaga sa'ad yana cikin wayannan ashratul mubashirun bil janna babban mutum ne sosai a harka addinin musulunci yana cikin as sabiqun al awwalun min al-muhajirin wal ansar masu ranka na farko masu igiyoyi da yawa a kafadun su na amana daraja da martabobi na addinin musulunci yake cewa shi sa da abi waqas ya ce ya sati guda sati guda aka yi shi ne thrusul islam me thrusul islam Kasu ɗaya cikin uku na musulunci saboda musuluncin farko a ɓoye aka ringa yi baka san waya musulunta ba waye musulunta ce ma aslama ahadun illa fil yawmi alladhi aslamtu fi ba wani wanda ya musulunta face a ranar da na musulunta wato in ma ka riga shi musulunta dai a ranar ɗaya ko musulunta hmm. ita wala qad kastu sab'ata ayyamin wa inni la thuluthul islam yi kwana ɗaya ɗaya har kwana bakwai ni ne kaso ɗaya cikin uku musulunci saboda iya abin da ya sani a lokacin su uku suka musulunta manzo Allah ya musuluntar da sayyidina Abubakar na Abubakar kuma ya zo ya musuluntar da sa'ad kaga bai ga masa labarin sauran wanda aka musulunta ba a ganin sa suwa suwa kenan mutum ne musulmai da shi da Abubakar manzo Allah ko kaga babban mutum ne sosai tun lokacin ma ana to shi sa'ad bin abi waqas lokacin da ya musulunta yana fara kame daga cikin sahih muslim yace ayoyi sun sauka kaina akwai ayoyi da yawa ta sanadiyar sa'ad bin abi waqas da sauka musamman ayoyi guda hudu da ya lissafa cikin hadisin muslim daga cikin su akwai wa in jahadaka ala an tushrika bima yasirka bihi ilmun fala tu'ilmu yace wannan aya ta sauka a kaina ne ce lamma aslamtu lokacin da ya musulunta yace qalat ummi sai mahaifiyarsa ke cewa ya sa'ad ma hadha ad-din alladhi qad wannan wani addini wanda ka kirkiro shi ka zo da shi sabo tace la tad'anna dinaka aw la akulu wa la ashrabu hatta amuta fatu'ayyara bi fayuqal ya qatila ummihi tace to wallahi daga yanzu na yi yajin aiki na ci da sha ba zan ci ba ba zan sha ba ba zan magana ba kamar yadda wasu yau ta yi yajin aiki ci da sha da magana ba yanzu aka fara ba shi ko dan najeriya an kai yajin ci da sha yajin aikin ci da sha da waye wasu ga wasu kasashe wani mutum ya yajin aiki ci da sha ana ba shi hakuri eh icin gwamnati ba ta kaza ba shi ya yajin aiki ba zai ƙara shan abinci ba kuma sai ga ana kula shi ana rarrashin sa dan za najeriya Allah na tubo su ba su yajin aiki ma ba su san abin da za su ci balantana sun yajin aiki Allah ka rafa mana asiri ƙara ƙasar mu arziki sai ta yajin aikin ci da sha magana ta ce ba za ta sake magana ba ta da dama ya ce kuntu barran bi ummi abin da tsallake muku hadisi ya ce na kasance mai biyayya ga mahaifiyata falamma aslamtu qalat ya sa'ad ma hadha dun ladhi qad ahadath qad ahadathta la tad'anna dinaka aw la akulu wa la ashrabu hatta amuta fatu'ayyara bi fa yuqalu ya qatila ummi ta ce saboda ya fice da yi mahaifiyarsa biyayya a wasu ruwayoyin da ya musulunta sai ta kira shi ce ba ka ce addinin ku ya ce iyaye biyayya ba ya ce eh. Allah ku ya ce a ringa girmama iyaye ce a ji magana sai ce eh. ta ce to ko dai ka bar wannan addinin to man da abin da ke da kika ce addinin da ya ce a biyayya in ya bar addinin ko ba sai adana biyayya ba ko cewa zai ba addinin ku ya ce a biyayya to kuma in ya bar addinin <laughs> ta ce ko ka bar wannan addinin ko kuma ba zan sake ciwo ba zan sake shawa ba zan sake ma magana ba har sai na mutu sai a ringa ma gori ana cewa kai wanda ya kashe mahaifiyarsa shine fatu ayyara rabi an ga aibata ka ana cewa ya da ummi in za a kira ka ce wanda ya kashe mahaifiyarsa sai ce la tafi ya umma fa inni la atruk la dini li shay'in abadan ce a umma da Allah kake haka a zauna da lafiya saboda wallahi ba zan taɓa barin addini na da ko saboda kowane irin dalili ba wani dalili zai sa an ba addini na kawai sai ta shiga yadin aiki فمكثت يوما لا تأكل ولا تشرب وليلة وأصبحت وقد جهدت تيتو انت فو أوس حتى شكرانا تبيو باتتوا باتشابا ما مغانا توا يقري تهج قاتا سوسي سعد يتشي فلما رأيت ذلك قلت يا أمة إنك والله لتعرفين أنه لو كان لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا لا أترك ديني فقلي in شئت أو دعي أو كما قال ita ya mahaifiya ta ki sani wallahi da a ce kina da rai dan kake sha wahala da yawa dan ka aje ki jigata da yawa abin ya zama yawa sosai bari mu faɗa miki wani abu da a ce kina da rai guda ɗari a ce rai na farko ya mutu sa'ad ran farko ya mutu ka kafirta ko take cin abinci ya ce ba zan kafirta ba rai na biyu rai na uku har rai na casa'in da tara ya zo a ce an zo daga shi shi kenan shi ta wallahi ko na casa'in da tara zai fita gaba ɗaya ɗarin su fita ba zan bar addini nan nawa ba shi kenan ta kwana uku ta ci ba har sai da ta jiga ta fita daga da sai akwai dan uwan sa'ad da ake nasa umara shi ne ɗauko ruwa ya zuba mata a baki da ta farfaɗo kuma sai tsinuwa sai ta yi gaba ɗaya sai Allah ya saukar da wannan ayar ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عام سورة سورة القمان كينكو أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير wannan mahaifiyar da ke saukar da aya kanta umarni take da a kafirci amma sai aka fara yin shimfiɗa da a kyautata din Allah ya ce mun yi wa ɗan adam umarni mai ƙarfi shine wasiya shi yasa ga ba ma kowace magana ake ce wasiya ba ko ba ko irin umma ba ko irin umma ake cewa sai ba sai mai karfi ita mi dan adam ne mai karfin gaske game da mahaifansa saboda ya tuna umuhu ummuhu bai sa dauke shi wahanan rauni ala wahanin kan rauni wa fi saluhu fi amin yayansa shekara biyu ga wanda ya ga dama ko wasu zan an ce yayi shekara biyu duk cikin ka'ida ce musulunci zo da shi dole sai yaro ya shekara biyu za a yaye shi a ba ka'ida ba ce والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن liman arada an yutimma rada'a wanda yake so ya cika shayarwa ya shekara biyu amma wanda yake baya ya cika shi kenan almuhim dai wahanan ala wahanin wa fisalu fi amin ce an nashkur li ka gode min ka yaba min kirari bai wadda ne maka ni'imomin da ne maka kala kala wali ka sannan kuma ka gode wa iyayenka ka yaba musu kaka zama butulu ita to ilayya almasir gaba ɗaya guri na koma amma me wa in ka ala an tushrika bi idan suka yi ta jihadi suka yi ta kokari suka yi ta fafutuka akan cewa sai ka yi shirka da ni wa in ka ala an tushrika bi ma ne suka bi ilmu abinda baka da ilmi akan sa fala kuma. to anan kakkai musu biyayya kaga zaton an ce yi musu biyayya shine zaka ce musu bada bayyana wa bayyana kuma al'awata shikenan a ta gaba ana takun saka kana ya kafir ya wai a'a duk da haka sai ce wa sahibuhuma fi duniya ma'rufa duk abin da ya shafi haƙƙin su na duniya ka ba su shi gurin kyautatawa yanda shari'ar musulunci ta nuna mai kyau kai musu mai kyau nan yanda al'ada mai kyau ta nuna mai kyau ne kai musu duk abin da bai saba Allah ba wa sahibuhuma fi duniya ma'rufa wannan shine kisa saukar ayar akan Sa'ad ibn Abi Waqqas نعم الوصية هي التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعد وصية شيني كزوك ساموني كفتا مسا أبن ya كما تي أيكي لش تارد وأز وأزي jan hankali nuna masa illolin sabawar abin faɗa masa amfanin bin abin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi da yayi wa'azi yace wa'adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat min alqulub wa dhurfat min al'uyun fa qulna ya rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi'in fa awsina ko qala usikum bi taqwallahi azza wa jalla zuwa karshe kaga yanayin sigar yanayin sigar magana sai ga cewa alamar lallai wannan umarni ne magana ce ta musamman an yi wa'azi wa'azin da ta sun raurawa idanu sun zubar da hawaye sai suka ce fa ausi na sai manzo Allah ya fara wasiya an gane ma'anar wasiya ko akhbarana abu nasr ahmad bin muhammad bin hassan ibn hamid bin harun ibn abdul al-jabbar al-bukhari al-ma'ruf bibin naziki qira'atan alayhi me ma'ana me ma'ana qira'atan alayhi har ka karatu a gurin malaman hadisi hanyoyin tahammul guda biyu ne me tahammul dauka akwai at-tahammul akwai al'ada me at-tahammul ka dauki karatu daga gurin malamanka me al'ada kai kuma ka dauka ka mika karatu nan zuwa ga ɗalibanka an gane akwai manya manyan hanyoyi guda biyu hanya ta farko shine me ka zo gurin malami ka karanta ya fassara ma ko ya biya ka ji wannan dai hanyoyin da ake na karatun alkur'ani mafi yawanci talqin ko ya biya ma ka ji ko ya biya ka biya ko ka biya ya fassara ma to menene kuma qira'a hanya ta biyu shine idan ɗalibi ya kai ya kawo ya balaga a harkar ilimi to zai iya zuwa gurin malami kawai sai ya ringa biya malamin yana ji shi ya wuce a biya masa yanzu biya kawai zai malamin yana ji in ya gama tas an san yayi daidai gaba ɗaya ɗari bisa ɗari don malam wani yau abin san kenan akan yayi daidai in kuma ya kuskure a wani guri za a me gyara masa aka qira'atan kenan to aka malaman hadisi masana da wannan zaka samu ruwayar malami da aka rawaito daga gare shi sai ka zo ka samu shi malamin da aka rawaito ta kira da sanadi ali da sanadi nazil kai me ma'ana sanadi nazil gaba kama shiga dai wasu mun ce ba za mu wannan ba ka rawaito tsakaninka da malamin akwai mutum biyu ɗalibin ɗalibin malamin ne ya biya ma to yanzu ka zo kai tsaye ka gan ka samu daga malamin kai tsaye ka wuce wayancan ko ka ƙara sama to maimakon ka zo ka ce kuma ma sabon karatu sai ka ɗauko abin da aka rawaito daga shi ka zo ka karanta masa in ka karanta gaba ɗaya ya tabbas nasa ne zai ce maka duk gaba ɗaya karanta sai a ce ya karanta a gurinsa ƙira'atan an gane kai ma ka zama mai ruwaya daga gare shi wannan malam an gane ma'anar ƙira'atan ƙira'atan alaihi fa aqarra bihi ya tabbatar da hakan haka aka ƙira'a din in ka biya ɗayan biyu ne ko dai ya tabbatar ko ya kore in ya koya gaba hadisan sa bane shi kenan wannan hadisan ba sa da cikin layi idan kuma ya tabbata haka suna cikin layi shi ne ce fa aqarra bi sai tabbata da haka alaina akan hajan fi safar lokacin da ya je aikin haji a safar sanata 70 wa 300 a shekara ta 370 qal akhbarana abu al-khairi أحمد بن محمد بن الجليلي بن خالد بن حريث البخاري الكرماني العبقسي البزار سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي البخاري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزار أخبرني كذا شعبة أنا رونا بشيكما maimakon ya ce akhbarani alwalidu bin aizar sai ya fara kawo sunan sanin kuma ya ce akhbarani dan haka rubi waye shu'ba shu'ba wani tinjin matinjimi ka ta fara hadisi ne wani Allah akwai manyan malaman hadisi akwai hamad ibn laif hamad ibn zaid afon hamad ibn zaid malamin <laughs> mu shiga ko mu bari hamad ibn zaid idan ya tashi ba da labari akan shu'ba saboda kasan kana kaunar malaminka kuma kana ganin girmansa kuma kasan girman ilimin nasu kan tsokana wa ɗalibanka don su jawaye shi shi yasa ga sabon manzo Allah wani lokacin za su riwaya me kun ce kawai manzo Allah ya faɗa sai su masa wani take حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المسلوب kaga wannan wani take ne ake masa ko wa ausani khalili ko wannan wani take ne kake saboda me ɗalibin ya ɗauki abin da muhimmanci to shi Hamad bin Zaid in zai ba da labarin shu'ba sai ce haddathani dhakhmu an ad-dikham shu'batul khairi abu bistam ice ka ta fare hamshaki shi ya bani wannan hadisin daga hamshaki waye shi shu'batul khair abu bistam shu'ba wani babban malam hadisi ne mai tsanin riko da sunnan manzon Allah sallallahu ko mai kokarin yaga an tantance hadisi sahihi da da'ifi ko mai tausaya wa talakawa yanzu irin wannan karatun da ake idan yana hadisi shu'ba idan almajiri yazo ya nemi roƙo to sai an bashi shi talaka ne talaka ne fa duk shu'ba kuma duniya bata dame su ba dan ba ma neman ta yake ba shi yasa shi kawai kotu yau yake nuna. to wata ran yana hadisi hadasana fulan an fara sai ga almajiri ya zo ya tsaya sai ya ce a taimaka wancan bawan Allah aka shiru bawan da ya motsa sai ya ce haddasana fulani an fulani an fulani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bi shikki tamra Kuli tsoron wuta ko da tsagin da minu shiru bawan da ya motsa ku taimaka ku taimaka ba ya kuma ya kawo wancan hadisin in kawo hadisi ya gade ya gama wa'azin ba wanda ya taimaka sai ya ce to wallahi daga yau zuwa wata uku wajen sake yin hadisi ba wajen sake halka ta hadisi ba ya yajin aiki kasan bada malaman hadisi ya yajin aiki suke ana ba su hakuri yanzu imamu malik a madina idan gwamna ya wani abu da bai gamsar da shi ba sai ce ba zai sake yin hadisi ba sai an gyara wannan abu kuma sai an gyara amma yanzu gwamna ya wani abu malamai sai ya daina karatu wallahi sai ta dama haka ake so ayi <laughs> za ka shuba ce sai wata uku bai hadisi kuma a gurin malaman hadisi a wani lokacin ba karamin asara ba ce ba karamin tashin hankali bane a gurin malaman hadisi haka ya shiga gida je ɗauko kullun sai ya ce wannan kullun shine abin da za mu ci yau amma ga shi ka karba ga tafi eh haka yake haka wannan mutane sai eh, wannan ma ana faɗa ne dan mu je mu ringa yin koyi to shurba kenan qala الوليد بن العيزاري akhbarani qala سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار حدثنا صاحب هذه الدار واتمي wannan gidan ne ya ba mu labari wa awma biyadihi ila dari abdullah ya nuna da hannunsa gidan abdullah in ka ji imamul bukhari mafi yawanci ya ce abdullah ya shiru muna da abadila ko a cikin sahabbai ko ya ce ya shiru abd tunjin ma tunjin ka ta fara malami yace to haddathana sahibu hadhihi da me wannan gidan ne ya ba mu labari shi wannan gidan an ce imamu malik a gidan ya haya gidan abdullahi bin mas'ud imamu malik ya taɓa yin haya a gidan Darar gidan ta kai komai matsayin ka za ka iya zuwa gidan ka haya ba wai dan imamu malik ba shi da yadda zai ba a saboda gidan da ibn mas'ud ya zauna abdullahi bin mas'ud wai abdullahi bin mas'ud manzo yana cewa khudh alqur'ana min arba'in min arba'atin ku karbi qur'ani daga gurin mutum hudu wato gwanayen zamanin za Allah sallallahu alaihi wasallam mafiya fice wanda suka zauna dan koyar da alqur'ani yace min ibn ummi abd abdullahi bin amr bin asad yake faɗa wannan hadisi yace ni tun da naji manzo ana hira ne kawai haka casually hira ta hira sai aka kawo magana abdullahi bin mas'ud sai ce ai wannan bawan Allah wallahi ba zan taba daina san sa ba da naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khudul qur'ana min arba'atin karbar qur'ani daga gurin mutum hudu sai ce min ibn ummi abd ku karba daga gurin ibn ummi abd wa kenan Abdullahi bin Mas'ud ya ce sai ya fara da shi yace wa Mu'adh bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Salim maula Abi Hudayfa wannan da shine Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud babban mutum ne wata matsala yana bukatar aswaki sai Abdullahi bin Mas'ud sai Abdullahi bin Usul ya hau kan bishiya zai tsinko manzo Allah suwaki to dai tunda zani ake sawa sai garin hawa bishiya kaurinsa sai ya bude yan kaurin yan cili cili haka yan tsili tsili kawai sabai sai aka shige da dariya an ga kaurin nasa gashi aka masa manzo Allah ce mimma tadhakun min diqqati saqai ne kuke dariya siranta kaurinsa ita ta to wallahi kaurana na ibn mas'ud a ranar alkiyama a cikin mizani ya fi girman dutsen uhudu nauyi kari ba ka zama tiƙeƙe ba ko ka zama siriri ba anan abin yake dozin mata wani a ka zama mai karfin imani imanin kai zama yana da nauyi sosai to ƙaurin abdullahi bin wasu duk da kasancen siri-siri ya fi dutsen uhud nauyin jima zara sosai yana da girma da daraja sosai kala ice sa'atun Nabiya sallallahu alaihi wa sallam abdullahi bin musulun ce na tambayi manzan allah sallallahu alaihi wa sallam na ce masa me ayyul amali ahabbu ila allah wani aiki ne ya fi soyuwa zuwa ga Allah wani aiki ne Allah subhanahu wataala ya fi son sa akan komai kaga sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi suke suna zuwa su tambayi me Allah ya fi so wani kasuwanci ne ya fi riba ya fi kawo kuɗi wani ya tambaya aka ce kai a kaza kan ana samun kuɗi sai dai haram ita ni ba haram da tambaye ka ba ni kawai abin da ya fi kawo kuɗi nake tambaye ka kafin ma ƙara sawai to su sabai ba wannan suke tambaya ba wani kuma yana roƙo wata yarinya tana addu'a ya Allah ka hore Allah kai kaza Allah kaza na amin amin kawai ta ce Allah ka hore mana halal wani tarab ita malama ki addu'a ki kawai in zaki roƙi Allah ki ce kai Allah ya hore zaki wa Allah kaida ki masa kaida ki ce wani halal ko haram ta shi yar ina jarba Allah ya hore halal ne shekara wajen biyu baya samun komai amma tun da ce Allah ya hore ya shiru ka san me kike ne Allah ya hore ko gaba ɗaya ki hadawa Allah ka raba asiri a ga lalle an kaushe wa hanyar sabai to su sabai kullun yunkurin su da hankorin su me Allah ya fi so ayyukan alkhairi da yawa malaman addinin musulunci zaka altafin suna yin babi kala kala na ayyukan alkhairi kullu ma'rufin sadaqa basu muka fi wajhi akhika sadaqa komai aikin alkhairi kala kala to wanne Allah subhanahu Ta'ala ya fi so akan ko akan duk sauran tunda akwai da yawa ko wanne ne zaka fi samu wanne ne shortcut zai fi kusantar da kai zuwa ga Allah ga wahala kaɗan ga lada mai tarin yawa ko irin sau da maza sallallahu alaihi cewa kalimata ne khafifata ne an sani faqirata ne bilbizani habita kaga yana faɗa maka ba su da wahala kuma ga girman lada to shine abin da sabai ko da yaushe yunkurin su kenan me Allah ya fi so me ya fi falala me ya fi lada an gane ayi sadaqatu khair qala anta sadaqatu wa anta sahihun shahihun takhshal fakra wa ta'malu ghina ولا تمهل حتى إذا بلغت حلقهم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وكان فلان المهم mu kuma kan hadisi mu ayyul amali ahabbu ila Allah wani aiki ne yafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa as-salatu ala waqtiha sallah akan me lokacinta suna kasa lokacin sallah daki daki suna da waqtu ada'in da waqtu qada'in lokacin yinta wato lokacin ta na asali da kuma lokacin da idan wani babban dalili ya sa baka samu kayi ta ba za ka yi ramuwarta to shi waqtu ada'in din shi ma suna kasa shi sai ce akwai waqtu waqtun ikhtiyariyun wa waqtun daruri akwai lokacin da yake shine zababbe in ba wata ruwa ce da kai ba a ciki ake zo kai sallah ko kuma lokacin da in wata ruwa ce kake da shi to zaka iya ta hawa wannan lokacin lokacin ta bai fita ba shi ma ikhtiyari din suna kasa shi kaso biyu sai ce akwai waqtu fadila da waqtu tawsi'a lokacin da yake falala da kuma lokacin da yake yana da yalwa in kai ma babu komai a wannan bayanin da nai zai nuna maka me kai sallah a farkon lokacin ta shine yafi sallah ko gurin malaman fiqh ko amma ba kowace sallah ba kamar sallar isha manzara sau alaihi wasallam ya fi so ma a jinkirta ta har zuwa kamar yanzu a ce an sallace ta kamar irin karfe goma na haka ko ma waje sha shaɗe sha haka inda za a iya a ce a masallacin an yi itifaki ba za a sallaci sallar isha ba sai wajen goma ko zuwa goma da wani abu sha ɗaya saura wannan shi ya fi manzara wataran ya yi makara gurin fitowa sallah da ya fito sai ce wannan shi ne lokacin ta innahu la waqtu halawla an ashuka ala ummati wannan shi ne lokacin ta hakika ba daban kan takura al'ummata ba me yasa manzo Allah baya so bayan an yi sallar isha a koma kuma a yi tahira kamar yadda baya so kafin a sallar isha a zauna a yi bacci wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'da amma ga mu abin da muke sauri shine ai sauri ai sallar isha aje ai ta jin labarai aje a zauna kuma sai a kai har sha ɗayan ana hira ko wasu masu wuce sha ɗaya wasu masu kai ɗaya me da nake so na ce kaga wannan salon isha tana cikin salon da ake so a jinkirta ta in kama za a ittifaqi gaba ɗaya za a samu jam'i. ba kai kadai ka ware ka ce za ka yi taka a wancan lokacin ba an gane da kuma sallar azhar ita ma wani lokacin tana haka haka in akwai tsananin rana an so a dan bari rana ta dan yi sanyi sanyi haka ba kore yaushe ake yin ta da wuri ba kuma kore yaushe ake yin ta a makara ba da haka a zuwa ce wancan su wannan yan fijo wannan yan taruna wannan yan dubata da hubu wancan yan taro wancan yan tarbe duk wannan babu shi addinin musulunci musamman kuma a zo su nace wani lokaci na musamman na agogo kafa kuma ta lokacin manzo Allah babu agogo ko akwai babu to kai in ka ce karfe biyu ne lokacin sallar azhar ko kuma ka ce karfe 1 ne ko karfe sha ɗaya da wani abu ko karfe sha biyu da wani abu waye gaya ma to baka Allah shi shigi ba kawai manzo Allah shi shigi aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl ko haka Allah ya faɗa lokaci ne kai timing yanayin zawalin rana da wata da wata da sauransu da bullo fita da wasu an gane to da aka sallah azhar tana ranjin wata ran kaza wata ran kaza wata ran kaza idan aka ce rana tana zawali lokaci kaza da agogo to shine za a yi ma kwatance da agogo ka gane amma kaka dage an ga musu da kai haka na ganin sallah wanda suka yi sallah karfe 1 ba ta yi ba kuma ganin sallah wanda suka yi sallah karfe 2 ta yi ba saboda ba da wannan ake lissafa sallar azhar ba ko sallar asar ko kowace irin ma sallah a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan magana ma sallar a ranar karfe biyu magana ce ta harkar gwamnati da ta wuce kamar yadda kowa ya sani ko mafi yawanci aka sani an gane to almuhim sallah a ta akan lokacinta yana da matukar falala saboda mai hadisai da ayo da yawa fasabiqul khairat sari'u ila maghfiratin wa sabiqu ila maghfiratin an gane Allah subhanahu wataala ka ba mu dacewa to shine to as-salatu li waqtiha ko ala waqtiha a wasu ruwayoyi amma akwai hadisin da ya zo a salatu fi awwali waqtiha ko malamai suna cewa bai inganta ba ta bangaren isnadi an gane amma wani bayan da muka ga ya fito fili wani bayan a cikin tafi malikiya ma akwai idahul ma'ani sharh risalati ibn abi zaid al-qirawani in kaje zaka samu wannan a ciki risala da muka sani da suna wannan tafsirin din waqtu ada'i daruri da sauransu na yace as-salatu ala waqtiha abin da yake mafi girma shine sallah akan lokacinta qultu abdullahi bin mas'ud ce thumma ai sai kuma me qal sai manzo Allah yake cewa birrul walidaini yi wa iyaye biyayya qultu abdullahi bin mas'ud ce thumma ai sai me kuma sai ce thumma al jihadu fi sabilillah sai jihadi gurin ɗaukaka kalmar Allah qala sai abdullahi yake cewa haddathani bihinna manzo Allah sallallahu alaihi shi ya bani labarin wa'annan kalmomin da kaji wala istazattuhu la zadani da na mu kare ma da ya ƙara mu mu dauki birrul walidaini da muke tare da shi ko manzo Allah sallallahu alaihi Allah subhanahu wataala cewa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu Allah ya zartar da hukuncin cewa ka abauta kowa sai shi wa bil walidaini ihsana kuma iyaye tsakaninka da su inda kai musulmi ne musulman na kirki tsakaninka da su sai da kyautatawa in ma ya bulu ganin inda kalkibar ko da yaushe iyayenka ko matasa ne ko da tijai ne a kowane hali suke suna bukatar kyautatawa amma akwai halin da suka fi bukatar kyautatawa wato kyautatawa za ka ninka ta ninkin ba ninkin an gane Allah ya ce wabil walidaini ihsanan a kyautatawa iyaye tsakaninka da su sai kyautatawa sai kuma ce in ma ya inda indaka alkibar wani yana faɗa wani mataki kuma da kyautatawa take karuwa nauyin yake kuma zama wajibi in har ya buga na kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā ofin idan ɗaya daga cikinsu ya kai matakin girma matakin tsufa ya kama shi ahaduhuma ɗaya daga cikinsu ne aukilahuma ko dusu bin to fala taqul lahumā me kenan da wasa aka ce musu ofin a kurumce kenan fala ta kullahu ma uffin haka ake fasara kuka ce masu uffin kuka ce masu uffin shi kenan sana magana ka shiru kenan in ba wuce ce ban ce uffin bai na nufin ban ce kowa ba kenan ko kalmar uffin a ata affafu ata dajjar waka nuna wata kalma ta kosawa ko gundura ko kai an dame ka an gane amma ba ka ce uffin ba za ku iya hira za ku yi tattaunawa za a iya raha mako wasu yayin suna mai da a tsokanin juna mako amma cikin mutunta da girmama mako za ga wani mahaifin yana da wani sakin fuska din haka wani bawan Allah ya zo ya tara manzo ya sambanci yarinya akara ibn habis ya sumbanci ɗaya daga cikin jikokinsa sai akara ya kalle shi eh, manzo yanzu kamar kai ina da labarin manzo Allah kamar kai sai ka sumbanci yaro haka ita ni ya yana maza guda goma mun taɓa sumbanta ko daga cewa ba wasa shi ba wasa maza na ce to ya zan yi da kai an cire ma imani daga cikin zuciyarka jan iyali a jiki abu ne mai kyau ka ja ɗanka a jiki ka ja ƴarka a jiki yara da manya samari da 'yan mata sun girma sun zama da tijin duk a jasu a jiki in yaranka ne sai kun fi samun dama in kai ba su umarni su ɗauka sai sun fi zama in suka kamai da 'ya'yanka aminanka shine za su ringa faɗa maka cikinsu su mai da kai abokan shawara amma ka ture su sai su samu wasu aminan na daban za su zama na kirki za su zama na banza kuma sai an sai ka bada ka faɗi magana su je su cewa wancan abu ko aki kuma abin da wancan suka faɗa shi za a bi an gane to yana cikin matsalolin da ake samu amma zalla na jin ƴaƴansa a jiki sosai da jikokinsa da sauransu kuma haka ya kamata a ringa bi almuhim to ka kace musu ufan ba ana da kace musu ufan ba kamar yadda Bahaushe ke fara A ana nufin kadda ka nuna wata alama ko wata kalma ta kosawa ko gajiyawa ko gundura ko an gallaba ma to malamai suka ce tunda Allah ce fala ta qullahu ma uffin kakka nuna alamar kosawa to balantana ka fada, ka ce irin kawai a ce wane ka ce kawai kana da an dame ka karkai wani ofin kenan to balantana kuma ka ce kawai aikin banza wal iyadu billah wani ya wuce ofin ko to balantana kuma mutum ya zagi za mu zo a hadisai na gaba nan gaba kaɗan manzala ce Allah ya lanci wanda ya lanci iyayen suka ce ya manzala ya za a mutum ma ya lanci iyayen sai na cikin sensa dinsa ya ce ya lanci mahaifin wancan shi ma ya lanci mahaifinsa ya zagi mahaifinsa ya zagi mahaifinsa ya zagi mahaifinsa ya zagi mahaifinsa to shi ne ya lanci iyayensa shi ma to shi ma Allah ya lanci shi ba ba kai zagi kai ka zagi su directly ba indirectly ne ga zagi amma manzala ce Allah ya lanci shi na kuma ne zai dube su ido da ido ya zage su ba karamar taɗewa bace da balbalcewa da lalacewa mutum mahaifinsa yana faɗa yana mai masa musamman kalmar zagi Allah ce falata kullahu ma ufin ballantana kuma a matsa gaba a zo kan harka duka wal iyadu billah tabewa lalacewa wannan irin wannan bai sauri ya tuwo ba ko bai sauri ya nemi yarda su ba in ba Allah ne ya taimake shi ba ai wannan jahannama masu goyi mutum ya mutu yana haka ina ai ta kwabe masa a lahira to balantana kuma uwa uba kashewa wal iyadu billah iya lalacewa iya tabewa Allah ya ce wa bilwa da isa duk ayoyin da muka kawo da kuma da yawa da muka kawo ba duk suna magana akan wannan falakin da muke ciki fala taqul lahumu uffin wala ma kaka hantare su to ya za ka yi in ka ce fala taqul lahumu uffin ana da kai magana a kaka kosa wala ma kaka hantare su ya za ka yi Allah ya ce wa qul lahumu ka faɗa musu qawlan magana kariman ta girmamawa da mutunta da kimanta da darajawa haka za ka gaya musu sannan waqfid lahuma janaha dhulli min rahma ka sako musu da fukafukin kaskantar da kai kuma na rahama dan mun taba ganin kaza ko an taba ganin kaza mai yaya ya take da fukafukin ta inda inda sanyi ko da ista ko makamantansu daga buɗe fukafukin take ko sai yayin su shige shine ma'ana waqfid lahuma janaha dhulli min rahma haka za ka yi wa iyayenka ya zama ka buɗa musu ne za su ringa jin ɗumi da kai idan iska ce ta zo sai ta daki gashin kaza ba ta daki yayan kaza ba saboda suna ciki haka in ma duk abin da zai zo in zafin rana ne to haka ake so kai shine waqfid lahum janaha dhulli min rahma kaga wannan misali ne Allah ya baka kwatance ne duk wani abu da ka yi da zai bada wannan yanayin kai musu yin Sannan haka bai isa ba wa qur rabbirhamhuma ka cewa ya Allah kai musu rahama ka ji kansu ka tausasa musu ya Allah kama rabbayani saghira kamar ni suka tarbiyyance ne suka rene ni ina dan karami fadin kama rabbayani in insha Allah nan gaba in ma na manta a tunamu muna da wakafa a kansa kama rabbayani kamar ni suka yi min tarbiyya ina karami akwai yayin da ba sa tarbiyya ko ya zamu zo kan wannan amma yanzu dai muna magana wa bil walidaini ihsana wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira an gane wannan to wato sun ma ai sun mal jihar fi lila sai jihari jihari ma za mu zo abin da yake bayani akan jihari amma yi ma'ana jihari Allah ce wa in jahada ka kaji takobi ta kowa ta shaka ba da yawa mutane kansu ya kulle da an ce sun ga ringa hararar takobi asalin kalmar jihari shine ka dage ka zajirce ka zage dantse akan wani abu kowane irin abin ne shi yasa Allah ce wani ladina jahadu duk suka dage akan wani abu kowane abu ne to na hadin na musubulana ka dage kana neman ilimi to Allah zai baka ka dage kana neman kuɗi ko ba kai zama multimiloniya ba za ka rafa sarkon asiri ba Allah zai baka duk abin da ka dage kana yi to Allah zai ma kuma kullun ka dage zaga yau wahalar gobe ba ta kai ta yau ba saboda ka samu experience ka kuma goge ba haka an gane to kalmar jihadi tana nufin jajircewa da dagewa akan wani abu ko ma wani irin abu ne mana ce huwa sabatu wa sabru ala alhaq thumma tablighu ila alghayb me jihadi shine athabat wa sabr ka tabbata kuma kai hakuri ala alhaq akan gaskiya thumma hu da kuma isa da shi ila alghayb zuwa ga waninka asalin shine kalmar jihadi to wannan abu da aka lissafa shin su ne kamar a tartibin nasu a suke daga sallah sai bin iyaye sai jihadi to wani tartibin nasu haka haka suke ji malamai ba za ka juya musu tartibi ba ko me yasa aka tsaya a iya uku nan ukun idan ka tuzurta su ba wanda ba za ka tuzurta ba yanzu idan ka kasa jurewa sallah hakkin Allah subhanahu wataala ganawa da shi sallah ganawa da Allah subhanahu wataala manzo Allah ya ce idan ka ce alhamdulillah rabbil alamin Allah zai ce hamadani abdi manzo Allah sallallahu alaihi idan duniya ta ishe shi abubuwa suka yi zafi sai ya rasa inda zai je ya shakata sai cikin sallah shi duniya ta masa zafi sai me cikin sallah amma munafikai kuma idan sallah ta musu zafi sai su sauri su fice su munafikai aka sai ne sallah ce take musu zafi shi ya sallah ce inna Allah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa idza qamu ila salati idan ka cewa kana shan wahala gurin sallah wa inna halakabiratun ila al khashin idan kana cin wahala a gurin sallah to lalle akwai katin kwashin mark a cikin harkar imaninka amma duk mai imani maza ce hubbiba ilayya min dunyakum anisa wa tib wa ju'ilat qurratu ayni fi salat yace an samun jin daɗi da farin ciki da walwala a cikin sallah to sallah ita ce haƙƙin Allah ganawa da Allah ɗaya ɗaya biyar da kake a rana kama a ce kana da za ka iya ganin shugaban ƙasa ko da yaushe shine fa kamar haka sallah kwatankwaci ba wannan ganawa da Allah subhanahu wataala wai kwatance nake ma inda za ka ce shugaban ƙasa ko da yaushe a rana ka iya ganin su so uku ko so uku ko so biyar ya za ka ji ka zama babban babban excellency ma za a ce ma yawanin ta wuce wannan sai kana ta kai maganin ka sai ya wahala ko ba haka bane sai kuma gana da Allah yake ba mutane wahala kisa haƙƙi na farko kenan manzo Allah ya ce abinda za a fara yi mutum hisabi akan sa ranar alkiyama shine sallah idan aka duba bata cika ba sai a ce to sallar sa farilla bata cika ba sai a ce to kunuba nafilar sa haka mai mancin sallah ko da ta nafila ko wani bawan Allah Rabi'a yana wa manzo Allah hidima sai manzo Allah wataran da ya ga hidiman na tarbiya tana da yawa yake so ya saka masa da wani abu sai ya ce ya rabi'a tambayi wani abu roke ni sai ya ce manzo Allah sai dan yi suna ka ce as'aluka murafaqataka fil janna abinda nake so ya manzo Allah da ni da kai aljanna mu zama muna tare abinda rabi'a ya tuno a duniya Allah ya musu baiwa sahabban manzo Allah duk sanda suke so su ga manzo Allah kawai za su je su gan shi kaga mu duk na baya duk mu samu wannan ba Allah ka hada mu da shi a ranar lahira to sai tunan an je lahira martaban manzo Allah da yawa fifikon da yawa zai iya zama yana can kololo kololo shi kuma yana can wani gefe ko da ya shiga aljanna sai yake so to shi ba ko aljanna abin da yake bukata kenan an ce ka tambaya zato wani manzo Allah ke cewa tambayi sai ce manzo Allah ka banta raƙuma manzo Allah ce zan a ce ɗayan ku ya roki abu sai ce rakuma to yanzu ina ke shi da rakuma misali inda fan taba sama ya ce a bashi a lokacin yanzu da shi da fan daga saman duk ba sa yasa Allah ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wai yanzu kowa burinsa abinda za a samu a duniya a samu a kashi ita wal akhiratu khairun wa abqa duk abin da zai amfani ka alayra shi fa alkhairi shi fa kamata ka gina ka kafa wanda zaka yi ta maura a duniyar ka da lahirar to shi rabi'a da ya gaga sai ga duk abin da ya tambaya a duniya duk yawansa karewa zai me zai dawwama me ci gaban dindindin me nasara ta dindindin sai ce as'aluka ta fil janna maza ne so nake zama tare da kai a janna manzo Allah ya ce aw ghayra dalika ya rabi'a yanzu ba wani request din ba wani roƙon ba wani abin sai wannan yace huwa zaka ya rasulullahi shikenan ba wani burin sai wannan manzo Allah jinjina ce tufa'inni ala nafsika bi kasrati sujud in kana so to kai ma sai ka dage ka taimaka min a karan kanka da yawaita sujjada me kenan sallah sallah ko haƙin Allah subhanahu wataala to haka sallah tana da falala tana da kima abinda duk Allah zai ce yi so biyar a rana ka san me yasa ba ce ai sauran so biyar ba ko iya wannan ko baka san hadisi da aya na sallah ba ka san a ce so Allah ya ce sai yi so biyar a rana ka san ai darajar ta tana da yawa kuma sani ma hamsin 50 ce amma ladan 50 din yana nan iya hamsin mu hiya hamsin. Allah subhanahu wa ta'ala ka samu dashi to sai aka so bil walidain mun danyi bayani kuma muna kansa a cikin babukan muke sai jihad fi sabilillah shi ma bil walidain me yasa aka kawo shi anan saboda idan wani mutum zai iya wulakanta iyayensa to wai kuma zai sha a gurin sa kaga babu ko to shi isa aka ce tunda aka ce ka duba haƙƙin Allah sai ka duba haƙƙin mutane to ana sa rai yanzu ai gaba da gaban ta jaba shi aljanna ya kauta idan in wani abu ya rikice sai ga a ce a ce a samu mahaifiyarsa duk yadda mutum ya kai da bore da taurin kai in yana da mahaifiya an gama da shi ko ba haka bane inda na kirki ne ko sai ka ga furgaginsa da waye da an ji an samu a shikenan sai ce kuraba da shi zai shigo shikenan kuma ruwa ta sha inda na kirki ne to amma yana wulakanta hajjawa kuma zai girmama a gabashi shi nan mai faɗa masa jike to shi yasa aka kawo shi anan shi ma haka jihar fi sabilillah ina har za ka iya kare addinin musulunci ba a ƙa'ida mutum musulmi na cikin sayansu ɗansa in ba zai iya kare dokar Allah ba ba zai iya kare mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba zai iya kare mutuncin addinin sa ba to zai kare in ba musulmin gaske ne ba to shi yasa wayannan guda uku da aka kawo su idan kaga wanda ya ta su to inda ba su ma sai ya fito ta fiye da haka nan kin bane an gane to a ciki dai akwai tambayoyi da ibnu mas'ud ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita tambaye su biyu ita tambaye su uku wanda muke karatun hadisi da su kwanan nan mun karanta wani hadisi a satin da ya wuce ko ina ma halaka man kana qablakum kathratu su'alihim ko masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim la tasalu an ashiya in tubla lakum shin yawan tambaya yana da kyau ina ma an halaka man kana qablakum abin da ya halaka da wani su kafin ku kasratu yawan tambayar su la qalu du'na rabbaka yubayyin lana ma hi qalu du'na rabbaka yubayyin lana ma launuha qalu du'na rabbaka yubayyin duk dai suka yi ta tai an gane ya abin yake ne abin da malaman suka fara idan tambayar mai mahimmanci ce kuma babu takura kamar yadda ke a cikin ɗaya da cikin ruwayoyin hadisin yace ba abin da ya hana kuma tambayar sa sai tausaya masa da ne ba na so na gana ta ya kosa an gane da aka tambayoyi masu ma'ana da kyakkyawan niyya dan ka sani ba matsala sannan shi ma mai baka amsar in yi gada maza kai tambaya ɗaya ya baka shi biyu ko uku ya halatta wannan kamar daga tambayi mazala game da ruwa ko mm. ce huwa tahuru uku. an tambaye shi anil bahar game da kogi sai ce huwa tahuru uku ruwan kogi mai tsarki ne za a iya alwala da shi za a iya sauransu duk mu'amala ta addini za a iya da shi kaga ya tambaye kenan amsa ta tsaya amma sai ya kara da alakoro ce alhillu mai tatuhu eh ko matattun cikin kogi ma su kifi soya ba sai ka yanka ba ba za ka ce kifin ya yayi mushe ya a alhillu mai tatu ƙari kenan akan tambayar da aka yi masu za za a yi ma tambaya ɗaya ka ba da amsa uku saboda shi mai tambaya yana buƙatar wani ƙarin bayani bai tambaye ka ba ma yana buƙatar sai ka bashi alakoro kuma za a yi ma tambaya ka ba da daidai abin da aka tambaya daidai amsa ko kaga tambayar ita farko shine mai ayyul a'mali ahabbu ila Allah wani aiki ne mafi soyuwa zuwa ga Allah sai ce as-salatu ala waqtiha sai ya shiru ita thumma qultu thumma ay sai dai kuma tambaya in ya tambaya sai ba shi daidai amsarsa kaga wannan ma ya halatta kuma sannan idan kaga malamin ya kosa zai karbi da shi kuma ya halatta malami ya tambaye shi ya shiru kuma yana ga sha tambayar manzo Allah yana cikin hudu ba ko wani tambaye shi mata sa'a ko yana cikin bayani ce mata sa'a sai kawai ya share masa sai bayan ya gama gama tsaf sai ce ina mai tambayar nan ce gashi sai ce ma a'adatta laha kana tambaya yaushe ne alkiyama kai tana don mai kai to ba ka tambaya mai yaushe ne alkiyama ba a me ka tana da tukunna kafin kai ta cewa yaushe ne saboda kai da ka mutane alkiyama ka ta riga ta tashi na ga sai kai tanadi mai kyau an gane wannan tambaya in mai manufa ce ba laifi kayi ɗaya biyu uku idan ba ta da manufa kuma bai kamata ma ka tambaya ba shine la tasalu an ashiya in tubu kuma tasukum kuma sanan in ka tambaya ka baka amsa lalle ka bi abin da ya haka da inda suka zo kafin mu da abu biyu ne kasratu ilimin yawan tambaya kuma ikhtilafum da sabawa ko yaga in kai tambaya kuma sana ko wanda ba sa tambaya su kuma sai su ce ba za su je gurin karatu ba ko ba za su tambaya ba me yasa wai kar su je suna da niyyar su kaza kuma shi haramun ne kaji wani fiqihun shedan wannan wahayi ne daga shedan amma ai sai ka ce musu to ai Allah ya ce kafin ku aikin ku san me hukuncin sa ko wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kaga ku abin da baka da ilimi akai ko fa'lam annahu la ilaha illa Allah imam bukhari ya ce al ilmu qabla al qawli wal amal ka sani tukuna kafin kai aikin ko ka faɗa tunda Allah ce ka sani tukuna sani ka sani annahu la ilaha illa Allah an gane shine malamin akhdar ya ce wala hilu an yaf'ala fi'lan hatta kafin ka yi sai ka san hukuncin Allah a kai ya za ka wa ulama ya tambayi malamai sai kai koyi da wa ka tare bil muttabi'in sunnat muhammadin zuwa karshe an gane wannan hadisi yana da abubuwa da yawa amma dai ina ga wannan abubuwan da muka faɗa insha Allah sun isa ibn mas'ud kafin mu wuce kalma ɗaya biyu ina da wata kalma mai tsada yace wallahi inni la akrahu an ara rajulan farigan la huwa fi amri duniya wa la huwa fi amri akhira karshe magana ibn mas'ud ce na tsani na ga mutum ba aikin da yake yana zaune kawai siddan sikin sa kai ba abin da yake ba aikin fari ba na baki shi ba aikin duniya ba abin zai kawo masa kwangala ko amfani shi ko kara masa ilimi shi ba aikin lahira ba abin da zai kawo masa lada da daukaka a gurin Allah subhanahu wataala yace na kyamace wannan na tsani wannan ni'mata ne maghbunun fi ma kasirun nas kamar da manzo Allah magana ibn mas'ud tana da matukar muhimmanci mu dauke ta kar ka sake kana zaune a rayuwarka ba aikin duniya ba aikin lahira asara ce kenan babban asara da zaka shine ka ringa almubazzaranci kowanne inna mubazzirina kanu ikhwana dukkan almubazzare in uwan shi ne amma almubazzaranci da illa shine kai almubazzaranci da lokacin ka lokaci mai wucewa ba sakan ya kada baka yi aikin kuma ba minti ya wuce awa ta wuce baka yi aikin kuma baka yi asarar wannan awa a cikin lokacin ka bayan waka da ka sani shine seconds da mintuna da awoyi da sauransu ko satin suka to duk wanda ya wuce ya wuce kake kuma akwai lokacin da zai zo rayuwa ta zo karshe kan ga rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ba su da kwa kuma sali duk wanda ya zo mutuwa sai fatan ina kirki ne sai fatan ina ma a bashi dama ya ƙara kirkinsa ina banza ne sai fatan ina ma a bashi dama ya gyara to tun da yanzu kake da dama ya kamata ka gyara Allah ka samu shi. hadisi na gaba حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال شعبة قال حدثنا يعلى بن عضاء عن أبي عن عبد الله بن عمر قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد daga abdullah ibn umar shi ma wani babban gagarumin sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mai kwaikwayo mai bibiyar manzan Allah sau da kafa wanda kusan in ibn umar ma ya nace abu sai a ce ne yake saboda tsabar biyayya da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dan gidan Umar bin Khattab ya musulunta tun yana yaro dan uwan Hafsa Abdullah bin Umar manzo ce ni'ma rajul Abdullah ma dalla da mutum kamar Abdullah yace law kana yaqumu min al-layl da ashe yana qiyamul layl tun daga sanin bai da qiyamul layl ba yarsu yace mafarki ne ya kasance a zamanin manzo Allah an yi mafarki dole mafarki sai faɗa manzo Allah sai fassara musu sai sai na dinga fatan ni ma ina wani mafarki a fa ya kare mafarkin bai fata sai ya mafarkin kuwa ya mafarki ga shirin mala'iku wasu mala'iku guda biyu sun tawar shi da yana aljanna duk inda ya gada ma ya tafi sai ga mala'iku guda biyu sun tawar shi fa za a ba bi ilan na suka nufi aljanna suka nufi jahannama da shi sai ya fara Allahumma inna a'udhu bika minan na ya Allah ne mun tsanka sai ga wani mala'ikan nauku ya ga su sai ce lam tura kaka fargeta yace khalliya anhu ku rabu da shi ku kyale shi da yawa yi gari sai ya faɗa Hafsa yar uwarsa kuma hafsa yar wasa kuma me matar manzan Allah ko shi abdullahi bin umar shi baffan mumine ne kenan ko eh tunda yar uwarsa ummul mu'minin ce shi ma khalul mu'minin ne kenan ko abdullahi bin umar radiyallahu anhu ajma'in to shi kenan sai ya faɗa mata sai kuwa ta faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ni'mar rajul abdullah ma dalla da mutum ya kasance kamar abdullahi bin umar na kana yaqumu layl da a ce yana qiyamul layl wato gaba ɗaya ba shi da illa ta ko ina sai ƙyamulan ne kawai bayani muna yi kuwa kan fa ka ɗauka ƙiyamun lalle ba sai ka yi sallah raka a goma sha ɗaya wa karanta bakara da ali imran da nisa'i a'a ko bayan sallar isha ka je kai abin da Allah ya hore ma raka biyar ce bakwai ce sha ɗaya ne sha uku ne misali ko raka uku ma ko ma raka ɗaya kai ƙiyamun lalle ko ba kai ba ka yi wuturi ko ba kai ba ba wai dole sai can tsakiyar dare ba in za ka iya yi an fi so kai can karshen dare saboda ya fi falala ya fi lada idan ba za ka yi a karshen dare ba in kana tsoron ba za ka iya manzala ce dole ke tsoron ba zai tashi wutarinsa da dare ba to ya shafar a farkon dare kafin ka kwanta ka tashi ka raka guda uku ka karanta mata sara ko sabbi hasmar rabbikal ala suratul kafirun da suratul ikhlas ko ikhlas da falaki da nasu in ka gara cikin shi maza rubuta kai kiyamul layl idan ma ba za ka iya wannan ba maza a ce man sallal isha fi jama'a fa kana ma qama nisfal layl wa man sallal fajr fi jama'atin fa kana ma qama al-layl kullahu wanda ya sallar isha a cikin jami'i to za a rubuta masa lada kamar ya sallaci rabin dare wanda ya salla asubah a cikin jami'i shi ma za a rubuta masa lada kamar ya sallaci dare gaba daya to shin asuba tana nufin gaba daya daren a in ka hada wannan da wannan kamar zuwa ruwayan suka nuna ko kaga wannan ruwayar ta suka ta ita ba kamar daren gaba ɗaya ko hmm. a wannan rabi wannan rabi in ka da ya baka gaba ɗayan dare na haka wannan abu ne mai matukar muhimmanci maza ce ni'mar rajul abdullah cin ka dinsa kawai lauka ne qumu min al ina ma yana qiyamul to ban ta mu da muke da bangarori da yawa da muke da lamsas Allah ka sa mu dace ice ridan rabbi yardar ubangiji tana ina fi ridal walide. tana gurin yardar mahaifa yarda in kana neman kaga inda Allah ya yarda da kai ka gane Allah ya yarda da kai ka duba gani mahaifanka sun yarda da kai ice wa sakhatun rabbi fashin ubangiji fi sakhatil walid yana cikin fashin mahaifa in kana so gane Allah ya fushi da kai ka duba ga mahaifinka ya fushi da kai kuma mahaifinka ta yi fushi da kai amma fa wannan ba kai tsaye ba ba gaba ɗaya ba ko idan har abin da suka yi fushin a kanka ba abu ne da ya saba wa Allah ba misali wani haƙƙinsu ne da ya kamata ka basu ba ka basu to lalle in sun yi fushi da kai Allah ma ya fushi da kai shi ne abin da hadisi yake nufi idan kuma sun yi da kai Allah ma ya yarda da kai yadda ma ba a koyar yaushe ba misali su ce ka daina sallah sai ka daina sai suka ci gaba da dasawa rida anan abin da ake nufi dasawa amincewa su ku ringa samun jituwa da su su ringa jin daɗi a zuci suna ganin lalle ilalla ha a zuci ka kyautata musu ha a zuci kai nagartacce ne shine abin da ake nufi da rida anan to haka samu haka in ka bi Allah kuma ka bi su to lalle ka dace da yarda Allah subhanahu wa ta'ala yarda Allah kuma kamar yadda ka sani ta fi aljanna daɗi yarda Allah tana gaba da daɗin aljanna gaba ɗaya shi yasa Allah ce wa ridwanun min Allah akbar duk abin da aka lissafa na ganin sai ce yarda Allah gaba ɗaya littafi su kamar yanda fushin Allah ya fi balbalin bala'in jahannama bala'i fushin Allah ba Allah ya fushi da kai to ya fi jahannama bala'i shi ne bil'aks to da haka kaga me zai nuna mana wannan bayanin da muka shine qisas sa'ad ibn abi waqqas kaga mai ta yi fushi da shi ko ta yi fushi da shi amma ta yi addu'o'i munana a kansa amma wani addu'o'in ba su kama shi ba saboda me wani addu'o'in tana kiransa na fi ma'asiyatil khaliq ko tana kiransa ne gurin saba Allah subhanahu wa ta'ala kuma duk da haka Allah ya ce masa wa sahibuhu ma fi dunya ma'rufan muje hadisi na gaba babu birril um menene lokaci me yake da maza to an kuma daga to المهم الله ka samu dashi almin su'ali akwai tambaya ba guje hal min su'alin akwai tambaya in babu ni nayi a dan ka ya ce kama wanda iyayensu suka bar duniya zai yake kyautata musu zamu zo insha Allah da za mu zauna ga hmm. eh, duroyoyin hadisin ai ba mu zo shi ba ko shi za mu shiga nan gaba birul ummi ne ba mu shige shi ba za mu shiga shine na gaba ayyul amali afdal nan gaba o tambayar da yake yi mai matukar muhimmanci ayyul amali afdal ko manzo Allah ya tambaye shi ayyul a'mali ahabbu ila Allah a wani guraren ayyul a'mali afdal sai ka ji amsar anan ta saba a can ta dan saba a can me yake faruwa in an samu mutumin da shi ba ganewa yake ba da daƙiƙi ne shi sai ce maganganun manzala suna karo da juna ko maganganun manzala suna karo da juna me yasa saboda dakikancinsa ne ba zai gane da kuma kiyayya barin bakon labari na shehu jihar kafin mu zo kan labarin kafin mu koma kan hadisi ai dan ku gane sosai wai shehu jihar ne aka tambaye shi an ta mana ya ce na shekara kalmar she goma bayan shekara goma ka ce an ta mana shekara kalmar she goma bayan shekara goma kuma tambaye su an ta mana shekara kalmar she goma aka ce an ta mana shekara ashirin ana tambaye kana goma goma ya ce to sau kuke na magana biyun karya an gane saboda wani shi a garin sa in yace 20 yanzu to yanzu ya magana biyu can ya ce goma nan ya ce 20 kaga ya ci karo da zuna ke to ga mutane me za su gani gaskiya ya faɗa ko ƙarya ƙarya ya faɗa ko oh, ƙarya ya faɗa a lokacin da aka tambaye shi na farko ya ce shekarar sa goma a dai lokacin gaskiya ya faɗa ko to a bayan shekarar ashirin da ya ce shekarar sa goma ya ƙarya yake saboda goma tara da goma ashirin kenan an gane to in ka gane wannan misalin da muka yi to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani idan aka tambaye shi wani aiki ne fa alkhairi na farko yakan duba mai waye mai tambayar tukunna wane ne ya tambayar to a haƙƙinsa sai ya duba menene ya fi masa a gurin Allah sai ya bashi wannan misali kuma yakan duba lokacin shi ma da yanayin da ake ciki to shi ma ya ba da wannan abin a kai kuma yakan duba a dangin maganar da aka yi a dangin maganar da ake ciki shi ma wani abu ne sai ba shi amsa daidai da wani to kamar misali misali a tambaye ka kana cikin daki da duhu wai me anan sai ka ci ai gurin duhu baka gani sai ka fito an tambaye ka karfe nawa ka ce ai baka gani sai ka fito kuma tambaye karfe nawa sai ka ci karfe kaza ka kuma da baka gani yanzu kariya kake nan wanne ne gaskiya a cikin da kana cikin duhu ne yanzu ka fita cikin kaga daban-daban ne ko to ne da manzara Allah sallallahu ke bayana ba kowa daidai abin da yake bukata wannan tambaye shi me fi ce maka kaza ne fi amma akan haƙinka wannan kuma kaza ne fi akan haƙinka haka abin mataki mataki ne kamar da ke tafiya insha Allah ko tambayar Abu ne magana a lokacin bayan da da kuma ce ba a in ka lura jikin kalanda ai matsawa yake ko eh. canjawa yake dama haka lokacin sallah yake saboda me asalin shi lokacin sallah ba canjawa yake ba asalin lokacin sallah ya canjawa agogo ne yake saba masa kawai an gane da manzo Allah ce misali da Allah ce liduluki shamsu zawal ai zawalin duk lokacin zawali shine lokacin sallah to amma yaushe ne da agogonka yake dacewa da zawali shine kawai abin da yake canjawa ka gane me nake nabi amma shi lokacin sallah ko da yaushe zawali ne babu lokacin za ce kafin zawali ko a ko da yaushe zawali ne azhar kenan ko magrib kuma ko da yaushe maghrib ne ba za ka ce wai yau kafin ai a dole sai rana ta faɗi sanan magrib ta shiga haka tulu'ul fajr sallar asubah da sauransu Allah ka samu dace Allah ka ba ka samu abinda muke karanta ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba ka sa albarka a cikin unguwanmu da mu da ka ji kan iyayenmu da suka rasu kuma Allah subhanahu wataala wannan masallaci Allah ya kara masa albarka karatun nan namu da muke Allah ka ba mu fahimta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته